إذكار الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قو إن بكم إيمان لا تكونوا كالذين كفروا كلا تزموا كما وقت تكاثرين كبر ملاتك أكسون وقالوا بإخواني سولي تكي فتاك أن أول حتي سالك الأمر لي وكلهم جن أن أول الناس رضبوا في الأرض سولي تكي أبايا أو قالوا بذل فوق أنت تسمى ما يعتقد sai ka dare aka kafe su a can ko kuma mutuwa ce ce suka mutu ba su dawo ba sai su rika cewa lau kanu inda na yau aida sun yi zaman su a gurinmu ma ma ku da ba su suka mutu ba wa ma kuke ne da ba su ji a kafe su ba haka nan dai kure girin gidi sun su ya ja ya fidda su suka tafi wani abu ya ce jihadi to ga shi nan an kafe su a can ga shi nan ba za ka ne su a can girgidi sun ce ya suka tafi wajen wa'azi suka tafi wajen wata shafan Allah to ga kina sun je sun sun mutu an kafe kowar abiya ɗan sun mutu Allah ta bara ko ta ala ce kuma su imani kada ku da kwaɗin irin wa'annan maganganu wa'annan munafikai da suka suke faɗa Allah ta bara ko ta ala ya haka ne ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم dan Allah ya sanya wannan ya kasance ƙarin bakin ciki a cikin zukatar ƙarin damuwa cikin zukatan wallahu ya yi wani ai Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa Ɗan ka tafi jihadi an kashe ka a can Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faru kwanan da ka da a can an ka tafi wajen wa'azi an kashe ka a can ko ka mutu a can Allah tabaraka wa ta'ala ne ya faru kwanan ka Ɗan ka tafi da zaman an kashe ka a can ko ka mutu a can Allah ne ya karɓi rayuwarka ba ganganci kai ba sannan kuma ko da baka tafi nan ba za ka musulmi domin Allah ne mai rayawa shi ne mai kasewa wallahu jama'a ta'amaluna basir kuma Allah yana ganin abin da bayi ke aikatawa yana sane da abin da bayi ke aikatawa sannan zai huta kuma ko akai su gobe kiyama Allah ka kai mutum mun ji munafikai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zaune gida sun maki sun makari sun kifi, da mutum addinin Allah wajen da in kuma aka samu ɗaya daga cikin mummune masu ƙarfin imanin sun fita domin taimakon addinin Allah wani haɗari ya same su a kan wajen yakin nan aka kashe su ko kuma mutuwa suke kan hanya sai su dinga yin addini da su a gida suna gulma su aika kinan ga irin ta an ce musu aiki suka sun tsaye sun fita lau kanu inda na mama da sun zama su gida kamar da muke zama mu gida ai da ba su mutu ba da ba kashe su ba suna ga kamar sun sun wata farar dabara ne sun yi wani kokari ne sun yi wani abin a faɗa ne wai zaman nasu suka yi a gida ba su sani ba can ne suka fi ba domin su suka zauna gidan zaman gidan ke hana sun mutu ba don yau aiki ba su in suke wancan magana su sun mutu ina kuma amfanin zaman gidan nasu ai da je su haihu suna nan kenan da suna da hikima Allah ta tabaraka wa ta'ala yace shine yake kake wakin ke rayawa don haka ko ka zauna gina in lokacin ka ya mutuwa za ka in ka tafi in lokacin ka da ya mutuwa za ka dawo Allah ya tsare ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون نعم الله تبارك وتعالى يقول وإن قتلتم في سبيل الله wallahi kuma fita ku tafi a kake ku domin ɗaukar kalmar Allah ku mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah a fagen daga na ƙoƙarin addinin Allah ya ci gaba a wajen wa'azi wajen isar da saƙon Allah hatsari ya sami ku ku mutu ko a kake kuma a wajen wannan kuma mutu ko ko ku mutu salin alin a wajen waɗannan ayyuka mutuwar ku ce ku to ba ku asara ba domin da magasira sun gina da wallahi wata gafara ce suka gami da kogan gidan wata sankara ce daga zunuban zunubansa daga kulakulan wa rahama da kuma samun wata rahama shi ne samun gidan aljanna abinda kuka ke nan ko da kun rasa rayuwa a wannan dubiya wannan kuwa ka samu gafarar allah ka samu rahamar ubangiji a yau ya ci koyi alkhairi min ma ya jama'a fiye da abinda da kuke tarawa na daga ƙarƙashin duniya wanda tare shi ne zai sanya ma waya hana ta fita dan kada ku je ku mutu kuma to ku mutu ku bai ku samu gafar Allah ku samu gidan aljanna shi ya ci wannan abin da kuke tattara da aljanna Allah ka taimake na'am ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم ولئن in dai kun mutum ba a fagen jajin da kuka mutu a wajen taimakon addinin Allah da kuka mutu ko ko ba nan bane ba ma au ku ko ku aka kace ku wajen jihadi to ko ma din ya faru da ilan lahi ku ku zuwa ga Allah ji kuma ku man gobe kiyama kuma Allah shi zai muku ta ta ko dan haka ko ka saka taimaki addinin Allah ko ka Allah saka taimaki addinin Allah mutuwa zai zaka kuma sai ta iske ka ko kana kan gadan bakinka sai ka iske ka a nan gurin kuma sai ka mutu Allah ka mana da kyau ثم ذكر تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خلاقه sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana dabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallam allati ju'ilat ja'alat ashabahu yaltafikuna hawlahu irin wa'annan dabi'u na manzon Allah su suka kai sahabbai kullum suke kewaye da shi wala yatafarraquna anhu ba ta fita su rai ma'ana ba ta gudu su rai kullum suna tare da shi saboda irin wa'annan kyawawan ɗabi'u na yi Allah ya faɗe mana wa'annan da ne na manzan Allah li ya kafa biyu ne kullu imamun ne na domin kowane shugaban musulmi ya yi koyi da manzan Allah sallallahu a laifin sallam a bisa irin wa'annan ne abu na farko kenan sannan wa'ada halahu sai mas'alatul harbi Allah sai ya halatta mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mas'ala wacce ta tafiya ce mushawara ashabi ya rika shawara da sahabbai duk abin da zai yi ya rika shawara da sahabbai wa tanfiq ma yarahu min ara'ihi kuma a zartar da inda shawara ta tsaya in aka tattauna aka yanke shawara zauna na a yanke wannan hukunci a zartar da wannan ba a da tawakkul ala bayan an dogara da Allah Wakabar qabl an yunzila alayhi alquran kafin kuma alqur'ani ya sauka fi manazilati a wani masauki na alqur'ani ne Allah ya yi haka ne sama innal lil muslimin dallan la tunzuka kan muslimi hawlahu irfi fi wayda mawla Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'lima kuma ganin karantarwa liman ya ati ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam ya sauran muslimi wa za su biyo bayan Allah wa sallam shi kanki manzo sallallahu alaihi wa sallam an halatta mai an ba shi dama ya rika shawara da sahabbai duk kuma abin da shawara ta tsaya to ayi hakuri a nemi taimakon Allah a dogara da Allah a yi aiki da wannan abu ko da ku a fagen daga ne ko wajen jihadi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليب القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نعم الله تبارك وتعالى يتي فبما رحمة من الله أي فجرها لك ولما بقت زائدين لك أجل فجرها من الله سبو درهمر الله دي مكة saboda rahamar da Allah ya fararo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ka zama wajen salama mai sauƙin hali ga sahabbanka sai ka halatta akala ba sai ɗabi'unka suka zama kyawawa walau kun ta fadda inda ka zama mai mummunan hali mai mummunan ɗabi'a balizar ƙarfi mai saurin fice zan fazo min haurika duk da sun watsa da gefe gefenka da sun gudu sun barka to sai Allah ya ka mai sauƙin hali ba mai sauƙin hali ba Allah ya ka mai sauƙi ba mai saurin fice ba saboda haka da wannan rahama da Allah ya maka ta sauƙin hali da wannan rahama da Allah ya maka da rashin sauran fushi da Allah ya sa su hafi suka kewaye ka mutane suka zauna tare da kai suka yi fahimtar abin da kake karantar da su don haka ta abu alam ta tsallake musu kurakuran waɗanda ke tare da kai din nan sun sun yi maka wani abu na kuskure to ka tsallake kada ka ce ka kama su da laifin nan ai ka jawo alam tsallake kurakuran وصدق الرب فروقا متكافر أكل من البلد إما سني والأوبا ليديبا كانونا من سنيبا ليديبا يقوم هيك روقا متكافر بلغتين دينك أن تبارك وتعالى وأن حتى أن تبارك وتعالى يكي الذي صلى الله عليه وسلم حتى كي يجدوا من شنو في الدنيا سيزموا أبيئا كوكم أجن كوي يجدك من غمد أن لا يدور بلوي شنو جبن في كو هو إن دي أنت أن لا يدور بلوي nauyin shugabancin jama'a wajibi ne ka kasance da irin wannan dabi'a ko da shugabancin gidanka ne matanka ne da 'ya'yanka a kasance mai saukin hali gare su kada ka zamo mai saurin fushi kada ka zamo mai saurin yanke hukunci yi kokari ka danna zuciyarka ka ji abubuwa a hankali haka aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu na gaba wa shawarar fil amri ka nemi shawarar su a cikin duk wani al'amari wanda alƙur'ani bai saukar umarni ga yadda za a yi ba dukkan wani abu wanda musulunci da yanke hukuncin ga yadda za a yi ba to kada ka yanke hukunci kai kadai ka nemi shawarar abokan tafiya ka nemi shawarar na ƙarƙashinka ka nemi shawarar abokan aiki da a zamta amma in ka riga kan biyu aka riga aka yanke shawara an tattauna an yi shawarar ga yadda za a yi an yanke hukunci إذا كان يكون قد توقف عند أحد وكلت حالة قد أيوة تشاور وليكما لأن قام يشاور أنت أو كنت كما تكي لما تشاور ويشاور فإن أنت تبت ولا توقيع حتى تقوم وقيع توقيع أي خطوري أكام كان أن يمكي مطلن ألا أدو جلن ألا أدرسه إن الله يجيب لما توقيه لن تبارك وتعالى كان ينا تم تاني مصدو جلن يا الله تقيم مطلن كما تشاور جلن wa'annan ɗabi'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma aka umurce mu kowane shugaba ko ni kankantar abin da kake shugabanta na al'umma ko ni yawan to ka ɗabi'antu da irin wa'annan ɗabi'u ɗabi'u irin na saukin hali ɗabi'u irin na yafiya ɗabi'u irin na kai da rashin saurin fushi ka ɗabi'antu da irin wa'annan ɗabi'u sannan da su shawara da mutanenka a inda ya cancanci ka yi shawara da duk abin da ya shafe su su kasance ka ɗan nemi shawarar su a kai ya za a yi kaza da kuke gani ta ɓangare kaza sai aka cimma matsaya aka tattauna aka samu matsaya to kuma sai a hakuri akan hakan sai a nemi taimakon Allah a dogara ga Allah sai a rasar da wannan shawara haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da mutane saboda wannan marhama ne da Allah ya mai irin wa'annan dabi'u lin talahum yake tausasa muku da haka suke kewaye da shi da haka suke zaune da shi da haka suka zauna tare suka fifita shi akan komai Allah ka taimake mu ya zama isara ya zama aikin yi da dukkan shugaba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tace ya bar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ba masa ya ce kai ne yawan sallah ba ne bai bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai ne yawan karatu ba ne bai bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai ne yawan azumi ba ne abin da ya tashi ya bai sai ya ce wa innaka la ala kulli azim hakika ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kana da dabi'u kyawawa a ce kyawawan dabi'u su ne ababen nema kuma su ne kan gaba fiye da kone dukkanin musulmi ya samu kyawawan ɗabi'u Allah ya mai koni in dai Allah ya ba mu kyawawan ɗabi'u Allah ka ba mu kyawawan ɗabi'u Allah ka ba mu kyawawan ɗabi'u kun ji ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan saukin hali shawara da mutane bai da sauran fushi bai da kaucin zuciya an gane wannan ko bai da ruku yakan su ci abu da tsarin yawo Allahu akbar wannan kenan ya ishara dukkan yake gaba mu kasance da wannan kullum nake ce ma ɗaliban ilimi a makarantunmu wallahi ku yi kokari ku zama kun koyi kyawawan ɗabi'u a makaranta kun gane a makaranta abinda ake so a koya kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a kun ga karin karatu in karatun addini ne ma a ce ka haddace alƙur'ani ka haddace hadisai dubu amma ku ba su kyautace ba ka yi aikin banza ba kai ko ni ba ba kai ni ba a makaranta ba ka sai ba karatu ba samun kyakkyawar tafiya. ko da ka kasa haddace ko da izu daya izu ɗaya ga gare ka haddace amma ka ko ka karanta kyakkyawar tafiya, ka ɗabi'a a cikin kyakkyawar tafiya sai Allah ya so ka ci ba makaranta ka ci ba karatu dan tarin karatu rakurun azumi in wannan ne shi ɗan ya iya karatu shi ɗan ma malami ne duk waɗanda kake ji kafirai suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam su abu jahal su wani jibin mafira su wani ne kutuba su umayya dukkan su ba jahilai bane ta wajen iya karatu da rubutu hatta abu jahal musulmi ne kaɗai suke kiran su fa abu jahal asalin sunan shi amru bin hisham amru bin hisham sunan shi kenan to saboda zurfin karatu da tsananin ƙwarewa da hikimar da iya tafarfe shi sai ake kiran shi abul hakam uban hikima haka lakabin shi yake uban hikima lokacin da musulunci ya zo ya kasa fahimtar musulunci sai musulmi suka canza su suka ce hati ne uban hikima uban jahilci ne ka ce abul jahal saboda haka musulmi ne kadai suke mai wannan lakabi abu jahal amma su wajen mutanen masu abul hakam yake an tsananin karatu da ilimi an gane wannan ko ga su da amfani ba a alƙura ya ba mu labari masani amma da gidan ba ɗabi'a ba kun gani wannan kenan za su ƙarona za su nan dai dukkan su masana ne ta fata mun gane to sai kenan ki kawo ɗabi'a ce a ban nema kun ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tace ban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke duk da kore mata kyakkyawar ɗabi'a wa innaka la ala kulli azim wannan kenan Allah shi kai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma duniya istu utan nema makarimat akhlaqi an aiko ni ne don in koya ma duniya kyawawan ne. haka manzo Allah ya faɗa an aiko shi ne domin ya koya ma duniya kyawawan ne. a ce kyakkyawar ɗabi'a ita ce musulunci kyakkyawar ɗabi'a ita ce shirɗar musulunci ita ce addinin musulunci Allah ta baraka wa ta'ala ka karo mana kyawawan ɗabi'u ka sanya mu zama daga cikin masu kyawawan ɗabi'u ya Allah Allah ka taimake mu to wannan kenan aya ta gaba Allah ya ce in يَنْصُرْكُمْ الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تبارك وتعالى باين يعني اللي فيه أي شاورة كل أحد تشتغل أي شاورة أدفت حكمت أن يقرب عبده sai Allah ya ce in yansura kumulla har in Allah ya taimake ku ba har in Allah ya taimake ku gane galiba da kuma ba wanda ya ce jayi a kan in Allah ya taimake kamala to kowa ma ya ci taimakon shi ka ci gaba na in Allah ya an gane wa in ya fadlaku in ku Allah ya tabar da ku Allah bai taimake ku ba faman zarra jiyan kuma kun min ba'adihi wa kuke da tito wanda zai taimake ku wanda ba Allah ba ma'ana ai ba ku da wani wanda zai taimake ku wanda ba Allah ba don haka wa alal lahi fal yatawakkal al mu'min mu'mine na gaskiya kullum ga Allah suke dogara suna neman taimakon Allah وإذا سألت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله in za ka nemi taimako nemi taimakon Allah idan za ka nemi ɗauki a nemi agaji to roƙi Allah in za ka yi roƙo roƙi Allah shi ke da koyi shi ya ba kowa shi ke taimakon kowa Allah ka taimake mu ya Allah ka ƙara taimaka mana Allah ka taimake mu in Allah ya taimake ku wallahi ba mai sirrin jayi a kanku ba mai cin nasara a kanku in ko Allah ya tabar da ku babu wanda ita kuma ya taimake ku in ba ke ba kamar yadda ya taimaki mutum yi yakin badar su ɗari uku da goma sha uku suka kore mutum dubu suka kashe mutum saba'in cikin su an gani suka kame mutum saba'in a matsayin kusurin yaki haka kuma a yakin yi sai an shi Allah tabaraka wata ala ya ba ka shirin sun nasara ya taɓa da ɓangaren musulmi sai yi gashi sun ba su samu taimako ba har sai ta koma ga Allah ne to haka rayuwar duniya ta kullum dogara da Allah duk in ka dogara da Allah to wallahi ka dogara da babban bango wanda baya karyewa duk wani wanda ba Allah ba in ka dogara gare shi ina tabbatar maka ka dogara ne garbabban da ni karewa ne rugujewa ne da haka dogara ga Allah a cikin dimonka sai ka ci nasara ku dogara ga Allah a dukkanin hidindimin ku sai ku ci nasara mu dogara ga Allah a dukkanin hidindimin mu nasara tana nan ga mai dogaro ga Allah Allah ka karo dogara gare ka Sai kun ga yadda rayuwa take Allah tabaraka wa ta'ala ba yana da komai duk abin da kake tunani na alakai ne duk abin da ka gani hannun wani na alakai to Allah yana cikin da ba ta yi kalli wani hadisi cikin wasu abin hadisi ne hadisi da kudusi kan wajen cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum da tun daga na farkon ku har zuwa na karshen mutanen ku da aljanun da waɗansu abubuwa ma ba ku ba da za ku tattara a wani fili guda ɗaya kowa ya roƙi Allah abin da yake so Allah ya ba kowa abin da ya roƙa yanda yake so kowa sai ya ce a bari a karya ya ce wannan ba zai rage komi ba ba zai sauya komi ba cikin ƙarfin da Allah ya mallaka da arziki sai ya kamar ka tsoma allura cikin teku ka ɗago ta ruwan da za ta rike teku da sai kamar haka a cikin Allah yana da komi yana kuma iya baka duk abin da ya ga damar ya baka da duk abin da kake nema me zai hana ka roƙa wajen Allah wanda yake badawa shi Allah din nan mai badawa har in baka roƙe shi ya baka ba zai fiki da kai duk sanda baka roƙa Allah wani abu ba sai kuma Allah yana fiki da kai akan ka ki roƙon an gane wannan ko to sai mu da yake mu kama ganye sai mu kyana wanda yake badawa sai mu kuma mu samu mutane da roƙe-roƙe sai mu jami'an kuma mu mutane da roƙe-roƙe shi ko mutum duk da shi da kuke da shi shi yadda kuma yake ba ka in ka da ne da roƙo ba shi kuma haushin ke yake Duk dukkan da ka ce wa a mun min kaza a bani kaza shi yadda kuke zuwa to yana nan kana kona mai rai ya hange kama zai ja kiran tsamai ana ta kaza ga tunan ya taho yanzu ya ce kaza shi mutum kana roƙon shi ne yana jin haushinka shi ko Allah kana kin roƙon shi ne yana fiti da kai a keke da kuma kike da abin bada wannan mutumin da kake roƙa kake son ya baka shi ma Allah ne ya baki dan san miki a kai a ke ga me duka ga me badawa to ka tsaya kuma in kirafara din ina fata haka da kada ka tsaya in da yaje me iya sa ka ji hanya da ko wajen me badawa ya baka bahaushe ya ce in ka roƙi roƙaƙi za ka gaba kan rowa roƙowa ya ka san mai kuma kai maka mutane da roƙo dole ya maka ruwa shi ma dan san mai inda aka rike shi ba a take nan ka take ka ne duka sai kuma ka tsaya kana roƙon wanda aka tsantsanmawa ka ɓata ma kanka lokaci Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dafiya Allah ka zubo alkhairan ka na duniya da lahira masu yau a kawunan mai Allah aya ta gaba Allah ya ce وما كان من أمين أن يضل ومن يضل يأتي بما ضل يوم القيامة ثم يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله تبارك وتعالى يقول ما كان للذين بيوا ولا الذي لكتم النباوة أن يظلموا يتقولون ولا لك لكتم الظلول منين الظلول ولا لك في قاتواني كذي قربا دواني دواني دواني دواني to kafin a raba zai kasance wani abu daga ya yi gaskiya irin na baki ko wanda ake ce mabulur to babu wani annabi wanda aka rasa faru gare wa man yaqul su wanda ya tabulur ya ati bi ma balla yawm qiyama zai yi zo da abin nan da ya ci na gobe a ranar kiyama ya dau baki ne zai biya. ya tabbatar akwai ran da zai biya sun matuwa kwakwami da sannan ana sakan kama kowane mutum kowace rai ma ƙasa ba abin da ta aikata ne wa hum la yuzlamu su mutane ba za a zalunce su ba ina fata mun gaya wannan gulul an ce shi a wajen dukiyar ganima ko ta yaki gulul dai wani abu ne wanda dukiya ce aka ce ga ta kuce kai ma kana ciki wani ma yana ciki wani ma yana ciki kafin a kasa a ce ga nawa ne ga nawa ne sai ka wani abu daga ciki wannan ce ma a zamanin yanzu ke za za mu iya kamanta shi da kamar dukiyar gwamnati dukiya ta gwamnati an gane wannan ko an sa ka kai ne shugaba kai ne tsammani kai ne kaza to cikin dukiyar nan ta gwamnati ta ga wannan dukiya ta gwamnati kai ma kana da haƙƙi a ciki wani ma yana da haƙƙi a ciki to ka ce duk wani abu da cikin wannan dukiyar ba cikin haƙƙin ka ba to wannan yake kira gudu duk wanda ya ci wannan to zai zo da shi gobe kiyama ya ɗauki baki ne akwai ran da zai biya ina fata an gane Allah ya taimake mu aya ta gaba Allah ya taimake mu haba man ittaba ridwan Allah kaman ba'a bi sakhabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir na'am Allah ya ce haba man ittaba ridwan Allah shi yanzu wanda yake ma Allah da'a yake neman yardar Allah ya kyautata ɗabi'un shi ya gyara ɗabi'un shi ya zamo daidai kamar ba a da safafin min Allah kamar wanda ya tabbata cikin fushin Allah bai zamo mai kyawawan ko ba bai zamo mai kyau ɗabi'un shi ba ta yi daidai wa daida ba sa taɓa yin daidai shi ne amsa to su ko inda Allah ya ci da su wa ma'awahu jahannam ya aimako masu ko ta jahannama ce wani isra masir kuma ta nuna na kwarai ta zama makoma a gare su Allah ta kare mu daga shiga jahannama da haka yan uwa kuma bi dokokin Allah mu nemi yardar Allah dan kada mu zamo daidai da waɗanda Allah ya fice da Allah ta yana yin fice ne kadai da waɗanda ba su nemi yardar shi da ba sa bin dokoki yi kokari mu daure mu bi dokokin Allah su waɗannan waɗanda suka bi dokokin Allah ne ko su ma hawan hawa ne da haka Allah ya ce ne هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله فيما تجن دوكوكين الله درجوجي ne wa'in suna saman wa'in wa'in suna saman wa'in inda Allah a gurin Allah ai mutafawuti ne fi daraja suna fifikon juna wajen darajoji daraja annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa madaukake darbe a gurin Allah sai sauran annabawa wanda ake kira ulul azmi na rusul annabi Musa annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Isa suke biye da annabi sallallahu alaihi wa sallam gurin daraja sai sauran sabbin annabawa da manzanni sai sauran su hakai haka dai haka dai haka dai har zuwa gare mu mu ma cikin nami yanzu haka darajojin mu daban-daban ne gurin Allah wanda ya fi tsoron Allah to ya fi mu a gurin Allah duk wanda ya fi mu tsoron Allah yana sama da mu a Allah domin in akramakum inda lahi ataqaku wanda ya fi ku tsoron Allah shi fi ku daraja shi fi ku ɗaukaka Allah ka ba mu tsoron kai Allah to wannan kenan daraja darajatun inda Allah su mutanen kirki darajojinsu mabambanta ne a gurin Allah mabambanta ne wa'in suna sama wasu to haka nan kuma ta ɓangaren waɗanda suke Allah ya fi da su din su ma darajojin su na fi ga Allah mabambanta ne wasu kuma sun fi wasu kun sun fi wasu wallahu basirin bima amal Allah sai yana ganin abin da kowa yake aikatawa sannan zai ma kowa sakamako da abin da ya aikata ne Allah ka ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi ka hana mu aikata miyagun ayyuka ka kurakuran mu kai mana kyakkyawan sakamako gobe kiyama Allah ya tsire الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar da mu ni'imar da ya mana wata fata misali Allah ya ce da manna Allahu 'ala al-mu'minina hakika ka Allah ya yi baiwa akan mu'minai kaya izin aka fi mu rasula da ya aiko manzo a cikin su din an fusi ko manzon nan ya fito daga cikin su wanda suka san mutum ne dan uwansu ne da ko irin nasu mai al'adu irin nasu mai cin abinci irin nasu mai kwana irin nasu wanda suka sai suka san amana suka san ƙarfin zuciya suka san kuma gidan da ya fito babban gida ne daga cikin ƙabila da fito ƙabila ce babba an gane wannan ko min an fito daga cikin a wata ƙira'a min an fito min an fata ba a cikin da fata nan kuma daga cikin mafi daraja ya fito daga ƙabila mafi daraja daga gida mafi daraja ta ko ina dai haka amari ne manzon nan ya zo musu ya tulu alaihim ayatihi ya ci gaba da karanta musu ayoyin Allah ayoyin alqur'ani dalla dalla ya cigaba da karanta su alqur'ani wa yuzakkihim ya ci da tsarkake su daga munanan dabi'u zuwa ga kyawawan dabi'u duk wani abu wanda suke kyawar ɗabi'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bar duniya ba sai da ya koyar da ya koyar da shi a karance ya koyar da shi a aikace ya aikata aka gani an gani wa yu'allimuhum al-kitaba yana koyar da su kuma littafin Allah al-Qur'ani wal hikmata bi hikmat da ke cikin littafin Allah din Allah akbar da hadisai kenan sallallahu alaihi wa sallam wa in kana duk da kasancewa su mutane ne kabar kafin zuwan wannan annabi lafi ralalin mutum suna cikin ƙasa ne. ba su da wata shari'a ta ne suna mamun gane ba su da wani abu illa magudanci sai Allah ya kawo wannan annabi mai irin wannan daraja mai irin wannan aiki ya tsamar da su daga wancan kwazazzaban halaka ya tsora su kan hanya lailan farka kuma yanzu ya zuwa aljanna wata ni'ima ta fi wannan ni'ima ce wannan ni'ima ce babba da Allah ya kuma wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam mu lura da kyau mu sauran sauran waɗansu in suke zaune a doron ƙasar nan wa'in irin wannan ni'ima ba su kai gare su ba wa'in irin wannan daraja ba su kai gare su ba waɗansu gurare ba har yanzu akwai mutanen da ba sa sa sutura har yanzu akwai mutanen da ganye suke rika al'aura har yanzu akwai gurare inda ga su nan an gani ko abubuwan dai ga su nan karere saboda ne ba su fahimci addinin ba ba wanda kuke samun wayayye wanda ya san abin da yake ko a rayuwar duniya kamar musulmi duk wanda ya rasa musulunci to komai ci gaban da kake gani kamar ya samu in Allah ya so da kaɗan? liki kadan sai ka ga inda yake bai ci gaba ba sai ka ga inda yake ya dace ne Allah ka taimake mu Allah ya musulunci baiwa ta hanyar aiko mana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta da mu ayoyin Allah yana karkace mu daga miyagun dabi'u kamar yadda ce da zama za Allah yake cewa bu yanta mutallin makarimin akala an aiko ne kadai don in koya ma duniya kyawawan ɗabi'u su ne manzan Allah ya koyar da mu alƙur'ani gaba ɗaya tun daga bakara Allah ce abin da ake so a koyar da musu kinki kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ko jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam kyawawa ne an tambaye matar shi Aisha menene ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke kullu kullu qur'ani ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani duk abin da alqur'ani yace ayi manzon Allah yana yi abin da alqur'ani yace kada ayi manzon Allah zai Allah akbar Allah ya ce أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند الله على كل شيء قدير Allah ta baraka wa ta'ala ya ci gaba da yi musulmi bayanin abin da ya same su a ranar yakin Uhud lokacin da yakin su ya dan karye inda suka dan jijiki sanda aka yi musulmi barna a wannan lokaci Allah ya ce a wannan ma asabatkum musibatu lokacin da wata musifa ta same su lokacin da aka yi yakin Uhud lokacin da musulmi suka tashi suka ji jiki to ku tuna kada a farkin fitilaiha irin wannan masifar ta samu abokan gwamnawa ko ninkin da biyu kun manta abin da ya faru a yakin badar ne a yakin badar fa kun kashe mutum saba'in cikin kun kama mutum saba'in cikin su kuma yanzu ga shi an ga uhud sun kashe muku mutum saba'in ba su kama ko ɗaya ba sai fata an gani kun ko musulmi ke biyu ko ɗari da arba'in kuka da sarar muku su ko saba'in ka isa da sarar muku to dan ne kun kuke ce Allah haza wai dan ne wannan ya same mu ga manzon Allah cikin mu wai ba haje muke bane ba a cikin Allah muke taimako bane ba ya ake kuma kafin suke ne cikin sura kan mu ne fa musulmi ga mu tare da manzon Allah a cikin mu amma a ce hatta jira suna neman su cikin sura kan to kada na ku faɗi wannan magana in ma sun faɗi wannan magana ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kul ka ce musu huwa min an anfusikum abin ya faru ne daga bangaren ku ne kuka saki dokoki kuka saki koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka ne haka ta same ku cin jin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga yan din da ke kan dutse da suka gangaro suka bar inda manzon Allah ya aje su wannan shine dalilin da ya sanya kuka samu kanku a cikin wannan kunci da jin jiki inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah ne iko ne akan koyi yana da ikon in kun saba muke saba muku kuna yin laifi nan ta ce ya da nasara ga abokan gaban ku shi nasara kan ku haka aka kuma ta fata an gaya kullum in kana kan hanya ta kwarai kullum musulmi in ya samu kai cikin jin jiki cikin wani abu da zai so cikin wani abu wanda ya tutar da shi to ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu ke faruwa ɗaya ne daga cikin abubuwa guda biyu yake faruwa haka take faruwa na farko ko dai ya kasance ya aikata wani zunubi ne ya yi wani saƙo ne na Allah Allah tabaraka wata ala yana son ya wanke shi kada a ajiye mai wannan zunubin sai gobe kiyama su Allah ya tura mai wata bala'i ko wata masifa ko wata asara a rayuwar duniya wannan damuwar da zai yi wannan jikin da zai yi sai ya zama kafara ga wancan zunubi mun sai ya zama kafara ne da wancan zulubin da ya aikata maimakon aje a ce sai da ƙerar alkiyama kama shi da shi a jarrabe shi da su jarrabawa a ɗora musu wata masifa a ɗora musu wani bala'i a rayuwar duniya ya ji jiki hankali ya tashi wannan tashin hankalin sai ya zama kafara ga wancan ya na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mu'mini na na rai na takin hankali sai ko kaya ce ya taka ta ce sai ka zama fara da kurakurai musulmi bai da aikata sai ya zama wannan takin hankalin ya zama maka kafara ga wancan zalibin sai ka mun gani abu na biyu ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana jarraba shi sai ya aure karfin imani shi mutane su gane karfin imani shi Allah ya san karfin imani na shi in ya daure ya cije sai kuma ya samu lada kamar da yake sai muku kullum in Allah ya nasu daga darajar mutum Da sai an jarrabe shi ta kullum sai yake samun ɗaukuwar daraja sai an jarraba shi da suka samu daga darajar ke, sai muku misali kullum yau in kana da daraja ta da na secondary in kana son ƙarin mukami a ma'aikatar ku a ce ka ci gaba ka samu kwalin jigiri haka kullum za ka je ka ci a bana matsayi kaza sai ka je aji tukunna ka zauna an maka jarabawa yanzu an ce ma wai su guran har promotion ko in kana neman promotion a ma'aikatar su to sai ka zauna jarabawa sai ka ci jarabawa sai maka promotion in baka ci ba ba shi kenan a ce ka gaske na haka ma wajen Allah tabaraka wata ta'ala in Allah ya dace zai maka promotion za ka daga daga matsayinka zuwa matsayi na gaba to sai a tura maka wata jarabawa sai a tura maka wata masifa wani bala'i wani abu ya faɗo maka an gane wannan ku in ka daure ka dage kai ta addu'a ka ci jarabawa sai ka samu promotion sai matsayin kai kara gaba Kina fata mana fahimta to haka abubuwa suke sai haka ga mutum wanda yana kan hanya ta Allah ga mutum musulmi mun ne gwargwadon hali alhamdulillah sai in ya samu kai cikin wata jarabawa cikin wata waƙi'a cikin wani abu da ya bata miki dai wata asara ce kai ko rashin lafiya zamu kai da ciki to ya dauka alkhairi ne a gare wannan abin alkhairi wannan abin da ya same ka alkhairi an gane wannan ko ko dai ana dan kare mai wani kurakurai shi ne ko kuma ana nufin yi maka promotion ne ci gaba ne Allah akbar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amri al-mu'min an gane wannan abin mamaki iyakar abin mamaki ya tsaya ga al'amarin mu'mini asabata wada'a sabara fa huwa khairun lahu in ya samu cutarwa ya samu jin jiki sai ya haƙuri ya mai da lamura da Allah wannan sai ya zama alkhairi a gare shi wa in asabaha wa za a shakara fa huwa khairul lahu in ya samu jin daɗi kuma ya samu ganima ya samu ci gaba kuma sai ya godiya ga Allah shi kuma Allah sai ya karo mai kana yin Allah godiya yana karo maka je maka ne maka gode sai ya karo kana karo godiya sai ya karo kana ya dinga kenan in ba ka gaji ba sai ba zai gaji ba ya dinga zuwa man timomin kenan haka kana godiya kuma matuƙar kana haƙuri a kan kuma duk abin da Allah ya daraje ka ne shi kuma zai ji ne daga darajar ka ba yana ƙara maka promotion kana ƙara ci gaba ta haka kun gani da kun ga dan haka ne Allah sai ya zaɓar mu annabawa irin wannan jarabawa kalli tarihin annabawa mu daga gani annaba duk da ka sani kowane annabi ka sani to da ko kisa ta aje gaban ka ka ga yayin rayuwa ne a duniya ɗalin alin ya zauna a duniya ta haka zama sun sha maya. sun sha jarabawa saboda Allah yana jarabar mutum ne gwargwadon karfin imani kal amsal bil amsal gwargwadon karfin imani gwargwadon jarabawa da za a yi maka gwargwadon nauyin jarabawa gwargwadon promotion ɗinka jarabawa da aka yi dan firamare ba ita ake yi ba a bar ta ta secondary jarabawa ta secondary ko ba ita ake yi dan jami'a ba kowace daban-daban ce wata tafi nauyi to kwalin ya fi kwali ya fi inganci haka ma a rayuwar duniya gwargwadon irin jarabawar da Allah ya maka gwargwadon irin promotion da ka samu gurin Allah Allah ka taimake mu Allah ka jaraba mu jaraba mai sauki ka daga darajojin mu daga darajoji na hakika Allah ya ce duk abin da ya same ku na masifa a wannan rana ta yadda ku kada wa ku ce daga ina wannan ya same mu kada ka yi mamaki ko tsaya ga annabin Allah cikin mu ya muna yaƙi mana tabbatar da addinin Allah kuma haka ta faru garin hatta da suke cin nasara kan mu wannan ba da ko ina fito ba min inda an fusi kun daga wajen kawuna ku ne wasu ku ne suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ta ka ta faru inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne yi ku akan ku ne kai ka ta وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين na wa ma a asaba ku yin jama'a duk abin da ya same ku din nan ran da kungiyoyin nan guda biyu suka gabza ƙungiyar kafirai ta mutum dubu uku da kungiyar musulmi ta mutum dubu ɗaya, an da aka yi wannan yakin uhud wannan abin da ya faru har kafirai suka fi suka fi nasara a kan suka fi domin kaɗan ya rage ka da ku da bi iznillah da sanin Allah Allah yana sane akan ta faru yayi haka ne wanda ya alamar mai dan ya karantar da ne. ta gane cewa saba mu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba daidai bane saba mu umarnin manzon Allah ba daidai bane ana sabawa kowa wani abin da ba a so dan ya karantar da su wannan ne hakan ta faru suka karantu ko suka gane Allah ya dawo musu da nasara a hannun da suka fi nasara da cikin amari ina fata mun gane kuma wata bana haka ɗan uwa a ce kenan ko da mutanen kirki ne aka samu 'yan bara gurbi cikin su wasu suka aikata wani abu ba daidai ba suke idan masifar ta zo tana iya shafar ɗan da ba su je ba ba su gani ba ta ga wancan mutane na kan dutsen nan ba fi dukkan su suka gangaro wasu ƴan tsirari ne akwai sauran wa'yansu da ƙasa su ba su san masu sun gangaro ba amma da masifar ta faru a yaƙi ta ta kowa da kowa an fahimci wannan ko to haka ne dan haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo kabar fitnatan da sai ra tusiban da zai nazala mu'minkum khafa ku ji tsoron kada fitina wasu in ta zo ba za ta shafi waɗanda ba wa'in suka jawo ta bane gudu za ta shafi kowa da kowa ku ji tsoron kada irin wannan fitina suna fata mun gane wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake so ya mana misali ya mana bayani akan gudun kada fitina cewa fitina in ta zo ta kai shafi kowa da kowa sai ya bada misali kamar haka yace kamar kuna cikin jirgin ruwa ne kun shiga cikin tsakiyar teku sai jirgin ruwan nan sama da ƙasa akwai gidan sama akwai gidan ƙasa to ku kuna gidan sama kuna zaune a sama su na gidan ƙasa in za su sha ruwa sai sun hawa sama sai su zo su samu ruwa da su kuma koma ƙasa sai suka ce to da gidan ka hawa muka ƙetara ku muna tsallaka kuma muna neman ruwa abin da za a yi bari mu ko da jirgin ƙasa ruwa da kulkulo mun ta kuma mu riƙa sha ta nan gurin ba sai mun hawa sama ba har su ƙyale su kuma kuka kan suka huda ƙasar aka nutse kuma za ku nutsa duk gaba ɗaya za a nutsa ko ba haka ba haka ne ko haka ma rayuwar duniya take idan waɗansu suna ne tsokano fitina kwace ba ruwan mu a ƙari ko ba musu idan suka tsokano fitina sai ta cinye su kuma ita haɗa haɗa ku kuma da ba ruwan ku sai ta jaje ku da fata ku fahimta yanzu misali suna da muke ciki arewacin Najeriya da abin da ake faɗace can nan da yan boko haram ne na zuwa ne ne kuna tsammanin ko inda ake kacewa ko inda ake wa? a babu wanda ba su je masu gani ba a cikin su akwai su da yawa ai ba su kaɗai ba ne ba wanda suka so kare ta take karewa ta tana shafar wanda bai taɓa bai gani ba da yawa an kare waɗansu waɗanda ba su kuɗi ba ruwan su amma duk ta sa an kama su kuma ko kake hukunta sai ka kama su da haka Allah ya ce in fitina ta zo kakan shafi wanda ya sani da wanda bai sani ba wanda ya ci da wanda bai ci ba kakan shafi kowa ne ta fata an gane da haka Allah ya ce a duk wurin ta da fitina kakan shafi wanda ya ji da wanda bai ji ba kakan shafi wanda ya sani da ma wanda bai san an yi ba Ni bisa ta shafi Allah ka kare daga fitintinu Allah ka kare daga fitintinu ya Allah wannan kenan ko ga abin da ya faru ya tafi hudu ko in tsiraru ne suka bar gurin da manzon Allah ya tafi zauna sai ga ki masifar ta dauko ta shafi kowa Allah ya ce dan akwai mu'mini darasi ne hakan ta faru Allah ya ce ni kuma wal ya'lamu alladhina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون نعم. إذا بما من سابقكم أود أن أنت يجدين أول كاتب أقال يجدنا أقيم من جرم لا تشيء وإن لكم كيف تقوفر زل مسلمين har ma suna kokarin a ma a bar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin kuma da yaki ya juya musulmi baya sun tafi suna kai ai ga irin sana mun ce kada a yaki na kun ce sai ai to ba ga nan ba ai ga nan ga abin da yake faruwa wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba da nasara ga musulmin shi yake cewa wal ya'lamu allazina nafaqu an yi haka ne kuma da a ƙara nuna wa su munafikai din nan waɗanda suka yi munafinci وقيل لهم وإن أتى في مسلم ta'alawo qatil min fi sabilillah ku zo mu yaki domin tsafa kalmar Allah suka ce ba su aka ce a waje fa ko kuma to ku zo ku kare mana ko da iloyin ku kuma za ku yaki mutu ku zauna ku ci har ka ganin yawan suka ce ku bari ku kare sai ba suka fata suka ce laula alamu laula amika tada inda fa mun sun yaki za a yi tattaba ana ku mu da ban biyo ku ba ai mun ɗauka yake za a yi da mun san yake za a yi da waɗannan san yawan namu duka mu dubu mu ce mu fito ne yaƙi mutum ɗari uku mutum dubu uku mu ba mu san yake za a yi ba mun ɗauka ɗan hari ne za a kai kura samu gari ba In da mun san yake dai kai na ba ana ku da ba ku yi ku ba Allah ya ce ƙarya suke sun san yake za a yi هم للكفر يوم إذن أقرب منه من الإيمان أولا رانا sun fi kusantar kafirai fiye da masu imani ya kolo da abuwa suna faɗa da fatan bakunan su ma lai ta tafi ya kolo ne abin da bakin cikin zakatan ba wallahu a'lamu bima yaktumun kuma Allah ya san abu ke koyewa a cikin zakatan nan da to da karshe sai Allah ya zo ya ba da su nasara a nuna musu nasara hannun Allah take abin da suka so ya faru a kashe musulmi a cikin nasara kansu hakan ba ta faru ba nasara hannun Allah take yana ba ita kuma ga wanda ya bayan shi kuma shi ya ba musulmi an ci nasara to sai ne ko da su ko ba su addinin Allah ya ci nasara ko sun taimaka ko ba su taimaka ba addinin Allah ya ci nasara da haka addini na Allah ne kike ciyar da shi gaba na'am الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أباعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah ya ƙara bayyana mana da cikin ko idan munafikai wanda duk in aka tashi taimakon addinin Allah wajen jihadi sukan loke su zaman su gida in an zo ana labarin wani yayi shahada wani yayi shahada su rika faɗa ga ƴan uwan Allah ya ce Allah zai da su ne wa'annan qalu li ikwani suke faɗa ga ƴan su wa qa'adu al'adu su zaman su gida su tsaya ke ce mu addinin Allah ba da an ce wani ya yi shahada an kace shi fagen daga sai kun gani ko lau a ɗa'una ya sun yi mana ɗa'a kamar da muka ce mai zaman mu ma kufin da ba kafe su ba ga shi nan ya tafi an kafe wani ma ya shahada sun ji ko shi ma ne da muka ce ya zama shi kada ya fita girin gida shi ya ja shi to ga shi nan an kafe haka kuke faɗa ga mummune waɗanda suka fita suke yi shahada suna ganin bekansu suna ga wai fitar su fita an kafe su Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qul to ka faɗe musu su da suke zaman su gida suka gaba a kace sun ba to in suna da wani abin yi ne a o an an fusu kuma da mauta to su iya kare ma kansu mutuwa mutuwa ne ya sun mutu ko ba daɗe ko ba jima shi sun mutu ke zaman su gida mutuwar za ta zo a gida ta iske su in kuma za su iya su canje ma kansu mutuwa in ta zo in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya ne ko zaman ku gida zai amfane ku to ga mutuwa da kanku ta tattaro ta taho ku kare mu gani yau ina ɗaya daga cikin su ko in suka yi magana wallahi ba ko ɗaya duk sun mutu sun kuma kasa kare ma kansu mutuwa an gani ko wannan ke da a ce ka ƙi taimakon addinin Allah mutuwa da za ka a ce gara ma ka sadaukar da rayuwarka ka taimaki addinin Allah ya ci gaba an gani wannan ke da ko ka so ko ka ƙi sai ka mutu ya ce walau ita alafa sun ma'alafai ne ba a da'a فلا بد من يوم تسير إلى sabah in ka kare dubu biyu ka kare dubu bayan dubu biyu dubu uku kenan wallahi ba maka wata ran sai an ganta ta hanyar kaza. wata ran sai an tsinci makara da gawa ciki ana yi masa sallah Ya ce malami kai ne ciki kwanci kai ne za a raka dole sai wannan rana ta zo dole sai an yi ta an gani Allah ka taimake mu Allah ka sa mu cika da imani wanda ba suka mutu wajen kokarin sama kirma Allah ba asara ta kai ba dan haka ma sai Allah ya ce ni ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله يكفي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كذا فقط مانع kada ku taɓa zato cewa waɗanda aka kashe su a wajen ƙoƙarin ɗaukaka addinin Allah matattu ne kada ke tsammanin haka ba matattu ba ne ban ba haka ba a ya'u inda rabbi suna kai rayayyu ne a gurin ubangijin yurzaqun ana matiyar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk waɗanda suka mutu a wajen tsara kalmar Allah Allah ya kan ɗauki rayukansu a sanya wa'annan rayuka cikin wa'ansu tsuntsaye farra tsuntsaye ne masu koren jiki sai a zuba wa'annan tsuntsaye cikin gidan aljanna suna cin kan itatuwan gidan aljanna har ranar tashi alkiyama da haka ake ba matattu ba ne wani guri an ce wa rasa kulin da man kafin da yake jila abuwa bal ahya inda rabbihim yurzaqun kada ku ce ma wa'anda aka kake a wajen tsawon karban ana kada ku da mutum matattu ba haka ba a rayayyu ne suna cin suna cin arzikin ana cikin gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin Allah ka sanya cikin aljanna ya Allah mutuwar shahada wanda aka ce a fagen daga yana da darajoji ninkin ba ninkin fiye da kowace irin mutuwa domin darajar waɗanda aka ce fagen daga ko sallah ba a yi musu ba a canza musu da kafa ne su tsotsi jikinsu ita ake rufe su an ce ko jinin da ke cikin su kar a wanke a rufe su haka nan yadda aka ce su ba a ce a yi musu sallah ba haka ake rufe su sai. Kamar tsaya tana Allah ya san wani a ce kai wannan ba domin kafin ma ya mutu ya san Allah ya kai daga nan ya san jarik zuwa aljanna ka gani Allah ba ko sai me fa wannan ai ya tuka musu akan karan gado ko ko ba haka ba eh ka to kada ya kama wajen taimakon addinin Allah ran ya tafi anan kai shahada ya tuka zo kai mutuwar shari'a a mutuwar jaki a saurako Allah ta kyauta نعم سنة كمان فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما آتاهم الله من فضله suna cikin farin ciki da annashuwa saboda abin da Allah baraka wa ta'ala ya ba su a gobe kiyama na farlai tun daga kwanciyar su kabari an fiɗa musu farala an fiɗa musu dausayin aljanna suna hangen gidajen su na aljanna haka ne ma rayukansu suna can cikin gidan aljanna Allah akbar wa zina na mai lam yaqulihim suna albitin ga waɗanda ba su ba suna da ana duniya dan irin darajar da muke ciki ba inda sun ga abin da muke ciki da sun yi burin su san kuma su sami yadda ba in suke min kalafin in suke bayan su Allah kawakun alaihi suna ganin babu tsoro gare su wala hum ba za da yi bakin ciki ba duk wanda ya mutu akan hanyar Allah wallahi kada ma ya tsoron barin duniya salin alin ni lafiya ko ba zai bakin ciki ba gobe kiyama domin in tafi nan dukkan wanda ya mutu kan hanyar Allah duk wanda ya mutu da imani wallahi can ta ce ya mutu nan ka fahimta ta domin ubangijin da ya halitta duniyar ya halitta kayan lagwada na jin daɗi na duniyar to shi ne kuma ya halitta lahira kan su biyu shi ya halitta su shi ya san abin da ya aje na jin daɗi a duniyar shi ya san abin da ya tattala na jin daɗi a lahira to shi ne kuma ya ce wal akhiratu khairu wa abqa lahira ta ci alkhairi kuma ta ba. to sai naka na ne na jayayya bai kamata mu ja ba sai mu sakar mu Allah mu yadda wallahi gidan lahira ya ci gidan duniya da daɗi daɗin da ke lahira ya ka na duniya nesa ba kusa ba ashe wanda ya mutu da imani kurum yan uwa da dangi ana kewar rashin ganin fuska ce amma shi kam ya ci gaba shi kam ya sa promotion ya ƙara gaba bari in muku wani misali da nake yi misali misali ne zan yi yanzu ake kana nan dutse ne a ce kuna da wata alaka da shugaban kasa yana abuja yana can gidan gwamnati kai kana nan an gane wannan ko duk wata zai aiko maka da sako abinci ne sutura ce kuɗi ne ina fata mun gane duk wata zai aiko maka da waɗannan abubuwa kana nan kuma yana bugo waya yana yayawa ne da ake bukata ka ce ranka zai kaza ce ga kinan tafi yaya kuma sai ka ce kaza ka ce ga kinan tafi kwatsam rannan sai a ce daga abuja ya taso wa'insu dokokin shi musamman ya ce kai a zo a ce ba shi kayanka ka koma can kwata da shi ga gida ta kwata da shi na gaba sai ke baki ciki ko ka haika farin ciki na ka ci baya da koko ka ci gaba kun fahimci wannan to wannan kenan to Allah tabaraka wa ta'ala kana nan duniya duk wani alkhairi da ka taɓa samu daga wajen shi duk abin da kake so kuma ga waya nan ga salloli da kai sannan yake addu'a Allah a bani kaza sai ya aiko ba Allah kaza kuma sai ya aiko ba a cikin muku Ta kaza a wannan rayuwa ta duniya duk wata bukata ta kana cewa da muke yana aiko ma to ran nan sai ya turo da kadu sun mala'ikan mutuwa ne da mataimakan shi yake duk a zo ka kwace kai ka kai ka koma garin ki ka tafi waje to ko abin bakin ciki ne wannan sai kike gaba da to kai da duk alakayar da ka taɓa samu a duniya shi ya baka su to da aka ce kuma za ka koma gare shi kuma ka yi baƙin ciki a sai ka ga ga ne mutuwa abu farin ciki ce jin daɗi ne ke gaba ya ci gane wannan ko mu muna cewar rikin ganin kuka ɗan mu ne koyo ba wani an gane wannan ko wannan shi muke cewa kure amma shi kan inda za a tarki a tarbi yaya sai kike gane ta Allah ka taimake mu wallahi dan uwa hira daɗi ne daɗi ce kwanci a lahira shi ke jira mu dukkan abin da ya kuru ko kuma kada abin ka kasa shirya wani da ka fi daɗi in ka shirya wallahi kuna ka za ka ke jirgin ta zo mana ta sai ma mutuwar ta zuke ta da na kuma sai da ma zaman kuma jira ne nake ma a duniya ne da na tsira ta hukunci ne kan gane wannan ko Allah ka taimake mu Allah ka ba mu jin daɗin lahira Allah ka da mu daɗin duniya kuma ka ba mu jin daɗin la'ira Allah ya ce ne يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل سنة سنة سنة وتو farin ciki suna cikin jin daɗi da ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su da falalar أن الله في أي شيء فعل تبارك وتعالى لا يريء أجل المؤمنين بايا توزر تبدأ لا دم مؤمنين جاء في الخير على خيري في ألا تستنى مسجن جاء في قوم القيامة كما يتنسى لي ويوئل في سام ونن درجة في سام ونن سيغبا suke samun wani ɗaukaka duniya ko kuma lahira ta ce musu duniya su wane ne nan ga sufofin allazina istajabu lillahi war rasul min بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين سنوا وإنهم وتنجا استجابوا لله في أن تكرة الله والرسول في أن تكرم من كان الله صلى الله عليه وسلم من أجل ما أصابهم القرح أيكم الزنجكي أن مثل لونك زنجكي lillazin ahsanu minhum su in suka kyautata daga cikin su wattaqaw suka ji tsoron Allah hajarun azim suna da lada mai girma bayan gama wasu yaƙi na Uhud waɗanda suka dawo gida cikin mu'minai sun dawo shajaran madara kata kata waɗansu cikin jini an je su nasara an rabu kare jini biri suna dawowa abu ta kai ya aiko da goron gayyata ga hikin ya tsaya kuma rijiyar badar musulmi su fito a gamzawa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musulmi ga kafirai sun tsaya kuma abada mu sake tarbar kuma haka ne suke raunuka suka sake yin suka hau da wato kuma suka sake jin suka sake jin su badar kai sanda Abu Sufyan kuma ya ji kai ga suna ta taho sai ya tsora su ma kema da ma barazana ce ga mutanen nan irin raunukan da muka yi musu kaɗan ya rage mutum ya sarrafa kansu amma kuma da ƙarfin hali ga suna sun karo mu sai ya guje ya gura an gane wannan ko ba su same shi ba sai ya gudu to haka nan Allah ya ce wa'in suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzan Allah ai abin da ya tafi na ƙarfi na ƙuraje na miki shiga sun ta kuma sun ta uku suna da zada mai girma suna da gidan aljanna haka mu ma a yau mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da Allah ya ce yi kaza to daure kai ko da idan kana ganin abin kamar akai wahala in Allah ya so Allah zai kawo maka sauki cikin abin da ba wahala in Allah ya ce yi kaza da wuri saniya kin mutu za ka yi in Allah ya ji za ka yi sai ka abin ya zama kalami lafiya ka ta mun fahimta ko kun san wani abu kuwa zuciya wato tunanin ɗan adam yana tasiri ga aiki da yake aikatawa da wasu in ka sanya ƙarfin zuciya abin duk komai wahala in ka sa za ka iya kuma sai ka ji kana iyawa in ko ka kare ka ce ba zan iya ba sai ka ji ka kasa ba za ka iya ba san kana wannan ku sai ka ji ka kasa yi ba za ka iya ba ina fata mun fahimta yanzu Allah ne ya ce ni azumi ga kin mana azumin nan yau muna da wajen da 22 ana yi kuma ayyukan duk da ake yi ba wanda aka fasa wasu mana har zuwa gona ake cikin ma'aikatan gwamnati ba inda aka rufe saboda azumi ana zuwa a yi aikin gwamnati yan kasuwa ana zuwa kasuwanni manoma abubuwa ana zuwa kuma ana azumi har yau ba wanda aka ce ya ke a yara ne har yau ba mu ji wani ba an ce ga yardan gadan asibiti saboda azumi ko an samu wani nan buɗe ne babu kusan Allah Allah kai bayan sallah ka ba ka kwana goma kadai kullum kana wuni da yunwa ba ni azumi ba ka gina ka koma kullum kai sauri da yawa tun da safi karka su koyi har magariba ba ni azumi kake ba yau haka gobe haka jiga jira kwana goma mu gani na sai a ce kwarai kuwa sai an mutu ƙarin ruwa sai likita ya gama kai kuma a ce kai kai wauta haka kurin to wannan ke da wannan saboda ne muke iya Allah ne ya ce ne wancan ko dan me ba iya Allah bai ce ba kun gane wannan ko duk abin da Allah ya ce yi kaza to kure himmatu za ka yi abu sai Allah ya kawo sauƙi cikin abu na fata an gani to haka kuma ka yi an rayuwa ta ɗan adam shi yadda kake kallon mutum za ka yi zaman maka misali in ka kalli mutum da adadin kuskure da kake son gani to duk ƙarfi duk yadda ya kai da kakatsan ɗan in dai ka sa ido da niyyar ka kuskure da a waje yake ko a cewa ko ina shiga ga kula-kula ga sunan da dangane da shi haka yanzu wannan ku in dai kuskure cikin zuciya ka kana son ka kuskuren wani to kana ganin haka da ka fara kuskure da daga kurakuren da sunan jirage kun ko kace so nake in ga alkhairin wani to ko ni kuskure ki kuma za ka kuskure ba alkhairin za zaka ta gani ina fata mana fahimta haka wani abu kamar wayan nan sai aka ce din wayan zai ga kike kyau in ka ce za ka kalle ta ne da niyyar ka aibinta da ka duba ka ga wani guri bai maka ba sai ka ga aibi a wani gurin in ka ce ko alkhairi kake son gani wayan mai kyau ke kan kake son gani da ka zuwa ka dinga ganin abubuwan ki na masu kyau haka ɗabi'ar ɗan adam take duk abin da ka ta kuke ai da take nema to ba a kai ko ina sai ka ga aibin gashi nan duk abin da ka ta yaba ki kan kake gani to da ka duba take dinga ganin gurare masu kyau ina fata mun gani da haka mu kyauta zato ga Allah mu kyauta mu kawo nan mazafi Allah ya taimake mu ina ta gaba ba الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر أوجه كتاب من ياتي لا أهد akwai waɗanda aka yi barazana a sauran mutum na ayyar ya yi ƙoƙari a yakin badar yakin badar ya yi ƙoƙari kwarai ya tafi kafirai da aka taho yakin ohot kafirai sun tsane an sa ne a hanzuka an gane wannan ko to shi ke an sanya wa'inda ma'ake na su ake sai aka faɗi maka cewa da fanta ta tsarta mu muna da kada maka fita yakin nan akwai kafirai wa'inda aka ɗauko sojojin haya saboda kai yace wannan sai ya ƙara mai imani idan ka tafi sai ya fita Allah da irin waɗannan mutane ire-iren su yake yaban ya ce Allah ji na Allah zaman nasu su ne irin mutane ake ce musu innan nasa kada jama'o lakum mutane fa sun muku taron dangi fa kasauhum ku ji tsoron haɗuwa da su fa zadahum imana wannan sai ya ƙara musu ƙarfin imani da zaburar da ta haɗa su ba wa qalu ba a kira suka faɗi suka ce hasbuna Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma dalla da madogaran fi Allah sai mai biyo baya فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم sai ko suka tafi wajen wannan yaƙi ban kada boji ni'imatin mina kuma suka dawo gida da ni'ima ta Allah suka samu ba. wa kuma da kuma falala ta lada lan lan yamtaskum su wani mummunan abu bai karbe su ba wattaba qawla riwala kuma da sun ji yardar Allah sun nemo yardar Allah wallahu zu farin aziz hakika Allah ma'abocin dalale farin nan ko mai girma wacce addu'a hasbunallahu wa ni'mal wakeel manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba ko mai shigo damuwa ya tsananta addu'an na hasbunallahu wa ba sai sai Allah ya jinda an gane wannan ko ya karanto wannan aya sannan kuma da magana annabi Ibrahim Anisana yi da tabbata a gare ku sanda aka ɗauke shi aka jefa cikin wuta a bar da ya faɗa kenan hajjiyar lahu wani iman wasi Allah sai ya kare shi daga zafin wutan nan ya kula na yana rukuni baradan wa salamun ala Ibrahim sai ta zama mai sanyi ya faɗa cikin sauki wannan addu'a hasbunan lahu wani iman wasi ba mutumin da zai tsinci kai cikin damuwa cikin takin hankali cikin wani haɗari ya nace mu karanta ta ba ce sai Allah ya ji Allah ka shiga mu daga cikin dakin harkar Allah ya ce إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma zalikum shaytan kun ga wancan mai ganda ke hana ku kada ku fita mutane sun yi ku taron dangi to ke ɗan ne ya kawai ku auliya yana tsoratar da mutanen ke shi ke ɗan kullum ke ɗan sun yi shuka ke ɗan to mutanen ke ɗanu ɗan uwan ya yake yaudara su suke biya mai su ko na kwarai Allah sai yake fala ta kafo kada ku ji tsorai ke ɗanu wa kafo wani ku ji tsoron saɓa mani in ji Allah baraka wa ta'ala yi wannan in kuntum mu'minin in je ku mu'minai ne masu imani ne kun dogara ga Allah ne to ku yi abin da Allah ya ce kada ku biye ma kururuwar kada ku biye ma ina Allah ya taimake ku kun ga ake kullum da yana kokarin tsoratar da mutane ke. yana kokarin tsoratar da jama'a ne to mutanen ke da ne sukan tsoratu da kururuwar akwai wani abu da ake kururuwa a gidan ko na da bahaushe ya sani irin wannan babu masu kururuwa a gidan sai waɗanda yake dama yan uwan dan din ne su mutanen kirki na kwarai ba sa jin tsoron kowa sai Allah shi irin yadda dan zai yi kururuwa ya kwara masu an murya ki ma ta tafi ko ta fake mutanen kirki mu'minai ba sa fiye ma a gidan kullum suna akan abin da Allah ya ce Allah ka taimake mu ka daidaita mu akan kiriya da dukkan alamu ina ga lokaci yayi ko alhamdulillah za mu dakata adan sai kuma in an tabarka wa ta'ala kai mu gobe sai mu tsora da inda muka dakata din da fatan a gina makaranta daidai Allah ta ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar da abin da yake shine daidai cikin zakatan muka kamar yadda kun yi aiki da shi abin da yake kuskure kuma Allah ka yafe mu daga cikin zakatan mu Allah ka yafe mana kura-kura mu dan Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya albarka gare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ya sanya da abu da makaranta a kan fahimta shi nake ni dukkan makarantun da amsa a mutum yake zuwa ko ana fahimta da kyau to ni ne ka bar san kenan ni ne ba ba fa tuke yana ake ta ni labarin karshen bayani rubutun na ji gaskiya bai fito sosai amma kamar abin yana da dangane da sallah ta farilla addu'o'in da ake shin ana yin addu'o'i ne a cikin salloli na farilla ko kuwa sai salloli na nafila domin kama an taɓa gaya musu cewa salloli na lantana farilla ba a yi addu'o'i cewa in kana son ka roki Allah wata bukata sai ka yi su haka ne shi da ko baka fahimci da aka faɗi maka ne ba ana yin addu'a a cikin salloli na farilla musamman cikin sujuda sannan wani ko cikin sujuda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce in kai sujuda ma'ana mafi kusancin bawa ga ubangiji shi nan da ya sujuda in kai sujuda ka yi kokari wajen addu'a wata addu'a kuma ake addu'a iri kaza iri kaza wannan ba ta taso ba kowa bukatar shi daban wani aiki yake nema wani aure yake so wani karatu yake yi wani kasu na duk abubuwa ne jila a wani kuma naira yake so an gani ko to saboda haka su sujada sai kai ka addu'a da irin abin da kake bukata gurin Allah fuqaha malan kuɗi kuke cewa kamar wani tafi sharhi ne na asmawi na mutum ne tafi tafi yake cewa irin wannan in ka zo ko cikin sallar farilla ce kana da wata bukata wajen Allah amma baka san zaka yaran larabcin ba ka faɗi irin bukata ka ga Allah yace zai ka yi da yaran garin ko da kuma cikin sallar farilla ce cikin addu'a ba da abin nan mutai da Hausa ba ka faɗi karara kowa ya ji ba ka idan har kake ka faɗa ya Allah ne ya ne ya ne ya <laughs> Allah ce mu to wannan kenan sannan kuma idan ta yi tafiya ta ƙarshe kafin sallama nan ma na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ka yin addu'o'in ka a wannan lokaci ina fata mun gane inda ake da khilafa su ma malaman suke da khilafa bayan an yi sallama musamman sallar farilla in kayi sallama shin me da ake a lokacin wasu suka ce ana yin addu'o'i da bukatun ka na alkhairi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu suka ce a akwai kididdigaggun addu'o'i na azakar din nan wanda ana rubuta ma a masallatai haka ko wa'annan azkar din nan su ayatul kursi kul huwa allah ko da wane ne wanda ake rubuta wa din nan dai wanda ka samu daga hadisi su kadai ake bayan sallama ba a yi wata ban da wannan wasu kuma sun ce bayan su wannan makana ya ƙara wa isa addu'o'i ta fata mun gani a takaice dai malam cikin tambayar ana yin addu'a a sallar farilla ana addu'a cikin sujuda ana addu'a kafin a a yi sallama sai an zama tafiya a cikin sallar farilla inda ake da aljanna ko ba an ma sallama ana addu'a illa iyaka bambancin kadai ko an sun ke ko an su addu'a suka ce su kadai ake yi waɗansu kuma suka ce har ba wa'annan ba ma in ka gama kuma ka iya yin wa'ansu ma ba su ba ina fata mun gane Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa na shi kenan alhamdulillah wa kuma salam wajen wanda suke tafi daidai haka haka ne ina fahimci tambayar yana tambaya ne wajen maganar ta daidai din nan an gane wannan ko to kuma a kowace hadisi na mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wasu hada'u kamfata ciki ya ambaci wanda ruwa ya fi, wanda jini ya fada mawa wanda wata ta kone da wasu ta mutu wajen haihuwa ko da waɗannan suna da kuke magana ko yawa yake magana su ma sai shiga cikin irin waɗancan daidai ko kuwa shin tambayar ko amsa a nan eh a a wato ita har ta kace biyu akwai abin da marar suke cewa shahadatul kubra babbar shahada akwai shahadatul kubra karamar shahada to babbar shahada ita ce ce mutum ya mutu a wurin eh, eh, yaƙin ta hukumar Allah an fita a yaki kafirai waɗanda suka yi ƙoƙarin su hana musulunci ya ci gaba a kashe mutum a wannan guri ita ce shi haƙi da ake kira shahada kubra shi ta irin wannan ba a yi musu wanka ba a yi musu sallah ba a yi musu likafani haka ake rufe su yadda suka mutum ba ko jinin ba a wankewa an gane wannan ko to akwai shahada kubra karamar shahada ita ce kamar waɗannan wanda ya mutu ruwa ya ci wanda ya ƙone ya gane ko mutum da ta mutu wajen haihuwa an gane wannan ko wanda ya gini ya fada mawa ya mutu wanda ya mutu wajen ciwon ciki da irin waɗannan ana ce musu shahada a sabura karamar shahada su ane musu wanka ane musu da kafari ane musu sallah da mutu da karamar shahada ne an fahimci wannan ko ane musu addu'ar kuma Allah ya na musu ladan shahada amma kuma mara sharɗin imani da sharɗin in suna da imani idan gini ya faɗo ma wanda ba musulmi ba kamar akwai ko idan gini ya faɗa ne sai ya mutu ya yi hada hadin da asadin suna da imani yau in mutum ya samu kai a cikin irin wannan ya mutu irin wannan mun zo su ana kaddara ya ci hada karama su ne a zo ana tuka da daga hada ina fata ma da ya gane alhamdulillah Allah ya kare ba shi ke da ko Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa azumman mu Allah ka amsa sallolin mu Allah ka ba mu da zama lafiya da a wannan kasa ta mu da matsakaiciyar Allah Allah ka ba su samu lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ta baraka wa ta'ala ka sun albarka da ya Allah Allah ka sun albarka da ya Allah Allah ka sa albarka a kasuwannin mu Allah ka sa albarka a ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka a makarantun mu Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu Allah ka sa mana albarkoci cikin harkokin mu na yau da kullum ya Allah Allah ka zaba mana abin da ya zama alkhairi ka tabbatar da mu a shi ya Allah dukkanin haɗin da sharrora Allah ka kare mu gaba ki ya Allah Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira Allah ka irtigar da azabar wuta ya Allah Allah ka kai yan uwa suka riga mutuwa wai suka riga mutuwa yan uwa musulmi Allah ka jira su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su Allah ka hada mu da su a cikin gidan aljanna gobe kiyama marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah kuma ya Allah ka ba su lafiya Allah lafiya Allah ka karo lafiya kuma ka ba mu damar aiwatar da lafiya da ka ba mu wajen yi maka da'a ya Allah ya Allah Allah ka san mu san bukatun mu ka san bukatun masu bar addu'a gare mu ya Allah Allah ka sa da bukatun mu ka biya mu abinda muke tsoro ya fi karfin mu Allah ka ta karfin Allah ka mana magani Allah tabaraka wa ta'ala ka jafar mun alkhair ka tabbatar da shi a gare mu ya Allah Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna اللهم أنت الذي بدعائك وقتنا بالإجابة ندعوك كما أمرتنا وبنا كما وعدتنا إنك لا تكل الكلمات اللهم رب العبد نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا رب اغفر منا إنك أنت السميع الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب تقبل منا إنك أنت الفاتح الحمد لله Thank you.